Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu 'yan majalisar dattijan Najeriya sun rattaba hannu kan takardar bayyana aniyarsu ta tsige shugaba gullak Jonathan daga kan kujerarsa ta shugaban ƙasa. Sanata Alkali Abdulkadir Jajiri daga jihar Yobe ya ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu kan wannan takardar aniya ya kuma bayyana dalilansa. Magana shine cewa ko akwai demokuraɗiyya ko babu demokuraɗiyya ne babu rabi rabin demokuraɗiyya. Ƙasa ta zauna ana tambele da ita yau har Najeriya da wanda bai sani ba ma ya sani wanda bai kamata ya sani ba ma ya sani cewa gwamnati ta so su a Najeriya kuma kowane ɗan Najeriya ya ga yadda aka yi wa kundin mulki karen tsaye. To in ko constitution ɗin ne shugaban ƙasa ya yi wa constitution din nan hawan kawara ya ci mutuncin wannan tsarin mulki ya kakkarya shi ya tattaka don haka dole idan wannan tsarin mulki ne sai mu yawace mai tsarin mulki ya ce tsarin mulki ya ce mana idan muka tabbatar shugaban kasa ya karya wannan tsarin mulkin kuma majalisa ta tsige shi kuma majalisa tana kan wannan akwai yan majalisa wakilan najeriya ma da dama da suka bayyana aniyar su ta tsige shugaba gullak jonathan daga kan mukamin sa a jamhuriyar nijar gwamnatin prime minister bridge rafini ta tsallake rijiya da baya lokacin da 'yan adawa majalisar dokokin kasa suka nemi a kaɗa ƙuri'a ta tsige ta dan majalisa lami mummuni na jam'iyyar adawa ta mnsd ya ce duk da cewar bin samu nasara ba duniya ta san halin da ake ciki. Mu a mun shika gurin mu gaya ma jama'a abun da yake ciki. Yana so a zauna lahiya ya kamata kowa ya zauna a wurinsa. Shi kuma ɗan majalisa Tijjani Abdulkadir na wata gamayyar 'yan adawa da ake kira IRN a takaice cewa ai ba a yi ƙuri'ar ba ma magudi kawai aka tafka. Ai kun bi sau da kawa yanzu zaɓe ne aka yi sai ya kasance wa'anda suka yi zaɓen sun yi wa'anda ke nan yawa. Mu kuna gani hatta da takarda wadda ake bada wadda ake cewa procuration an hana mu an su daga cikin mu da suka zo yau da sahan nan suka samu matsala saboda ba su jikin su suka janye suka bar progression shugaban majalisa ya ce ba za su da dama su yi zabe dan ba su ga mishi ba a bayan da gwamnatin ta sa ta tsallake rijiya da baya prime minister Rafini ya ja numfashi ya ce dama yan hana ruwa gudu ne suke neman yin kafar ungulu to amma kuma a cewarsa ba za su iya tara wannan ruwan ba. Mazorite sun ce har yau suna bukatan wannan gwamnatin ta ci gaba da aikinta. Wanda suka aje motion de censure sun kasa ko tunda ba su yi ma jiran sakamakon ba suka tahi wato wannan kamar dai dama ana son a hana ruwa gudu ne ba damuwa ruwan ko gudu zai insha Allah. Prime Minister Niger Brigi Rafini. Gwamna Kashim Shitima na jihar Borno ya ce in Allah yarda an kusa kawo karshen abin da ya kira haukar da take wakana a jihar da makwabtanta. Gwamna ya faɗi hakan ne bayan da ya je duba waɗanda suka ji rauni a sanadin tagwayen hare-haren bam a garin Maiduguri. Allah yana tare da mai hakuri. Ba abin da za mu kya mutane mu illa su dada hakuri in Allah ya yarda wannan haukan zai zo karshen nan ba da daidaiwa ba. Muna nan muna tare da su ko mu rayu ko mu mutu muna nan tare da su. Ba abin da zan ce illa in ce in ba su hakuri in dada ba su hakuri amma mun yi imani Allah ba zalimin bawansa ba mun yi imani wannan haukan zai zo karshen nan ba da daidaiwa ba. Labaran kenan daga dandalin VOA. Hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF ta naɗe shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Amaju Pinnick a zaman memba na kwamitin tsare-tsare na gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta 2015. Wannan kwamitin shine tamkar kwamitin ƙolin tsare-tsare na wasanni a hukumar ta CAF. A cikin wata takardar da shugaban hukumar CAF Isa Hayatu ya rattaba hannu, an gayyaci phoenix wajen bikin buɗe gasa ta talatin ta cin kofin kasashen afirka ran 17 ga watan janairu a malabo sannan kuma an damka masa alhakin kula da ɗaya daga cikin cibiyoyi guda hudu da za a gudanar da wannan gasa ta makonni uku wadda za ta kunshi ƙasashe goma sha shida za a gudanar da wannan gasa ta cin kofin kwallon kafar kasashen afirka daga ranar 17 ga watan janairu zuwa ranar takwas ga watan fabrairu a wasu birane guda hudu na ƙasar equatorial guinea dauke da wani labari inda wani dan a daidaita yi wata yarinya mai shekaru goma sha shida ciki ita dai wannan yarinya ta bayyana mana yadda abin ya faru ce min ne wai in so ya rage min hanya da na shiga har muka zo daidai kusa da gidanmu na ce ya sauke ni kawai yayi gaba da ni ya ce a gidan shi zai je ya nuna min da muka je can gidan sai ya shiga da muna shiga sai ya ce bari zai je ya dawo ni da muka sai ya fita ya da ya fita sai ya kawo abu a cikin leda har da fiya wata ashe nama ne da gurasa sai ya ce in ci mana na ce ni ba na jin yunwa sai ce dan allah in ci mana sannan na ɗauka na ci na gama ci kenan sai ce to amma ki huta sannan kafin in kai ki gida sai na ga ya tashi ya cire wandon shi daga shi sai gajeren wando tabbas ya yi Shi ma ɗan a ta sahun wanda Eftilayan afka kansa ya bayyana mana nasa labarin. Maganta na tana tafiya a kurna ne mata magana a kurna kan babban layi shi ne mata magana ya ce a ita nan za ta je ba abin nan za ta hau ba a sau za ta hau shi ne na ce mata a ya kamata ta ko rage miki hanya ne da to shi kenan ba ta karfi ba mai da kan da ta shiga to daman ka san ta tuntuni wallahi ban taba ganin ta muka to da ita shine ta muka je a cikin gidana da ita dandalin VOA lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakkautawa? Ai mai ro sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin indiya da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika to karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i hudu a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa. Hausa. Ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin VOA. Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Na albarka yanne ne sun ce Allah ya wasa mun ka albarka kanne ne sun ce Allah ya wasa mun ka albarka abokai ne sun ce Allah ya wasa mun ka albarka mata ne sun ce Allah ya wasa mun ka albarka bala na ga bayayyan shairi hairi ya kai sahiya duk ubangidan kirikiri sani ubangidan gona ubangidan kirikiri sani ubangidan gona batu na jan mota ne ko ja da kai ya iya alhaji bala da ya bada mamaki mamman sai da sun ka zo Legas ya kunno sigari sun taso sun kawo cikin gusa ba ta ba. Alhaji bala bai kokare je ya Alhaji bala Alhaji Isa mai kyau tabbaye Kano Alhaji dan Alhaji Karimi Allah ya yi mai arziki ne. Haliku ya bala ga kamar kai ba mm. kamaru akwai yan so na je kasa su ban ga kamar kai ba hare gana akwai yan so na je kasa su ban ga kamar kai ba alhaji abin kana Allah alhaji abin kana Allah dan abin kana Allah ko gidan da ka gina ba a tajere guda ba ya sauko gidan da ka gina ba a tajere guda ba ya gina shi alhaji bala umaru bai kokare ba jin shehu ka san mai yaya wanda ba ya zaben kyauta in kana da shi ya baka in baka da shi ya baka eh, haka Allah ya yi hali da ya bala umaru bai kokare ba ne da ya kowa da wada Allah ya ce duniya ba da kowa da wada Allah ya ce duniya ba da wani na da gidan kwano an sa siminti an gyara ga fara kasa duka an goge wani na da gidan laka wani ka gida na yi na kwaye goma da alhaji bala umaru mai kokari ba dai ya alhaji bala amana alhaji garba faro amana alhaji garba dangoso amana alhaji ya robo kowa gane kowa gane alhaji baba in gida bala na alhaji wayo ashe wance batta da wayo ta yi tagumi ta yi gaho tana ta jin kunya ta rasa me za ta je wa samarinta bashi budurwa cikin abokan saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gadona ga irin yaron dariyar ka tasa ciki na yana ciwo dandalin VOA daga murya Amurka. Our shi dan Hassan ne. Sarkin Sudan jikan Hassan da duniya har labira. musulmi mai sudan jikan Hassan abubakar kuma da hassan ne da duniya labira. kai yi maraba da ba komai tafowa. mai kyaukyawan maraba ya zo wurin jiyara mai mashi ya zo wurin maraba a ya yi jiyara ya sauka mai Maji, shi kyaukyawa